safiyar talata shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara shida daidai da ashirin uku ga watan jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine kasat na goma sha takwas daga cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'ad bi hadi khairul ibad wallafan al-imam al-muhaddith al-mufassir abu abdullah muhammad ibn abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami ath Sani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad littafi ne da yake wato a matsayin mausu'a ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi littafi ne komai da ruwanka dangane da duk wani abu da ke da alaƙa da rayuwa da tarbiyya da karantarwa da manhaji da tsarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da ibadoji da mu'amaloli da dukkan abin da ke da alaka da rayuwarsa Allah ubangiji ya sa mu dace idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba har yanzu muna bibiye da wannan babban malami ibnul qayyim a inda yake mana tsokaci wanda yake yin shi a matsayin watan kamar ka ce muqaddima ko kuma babuka na farko-farko dangane da wannan littafin a darasin da muka yi a baya a cikin kaset na goma sha bakwai kenan mun ji tattaunawa game da bayani akan matan aure waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zauna zaman aure da su mun ƙare magana har zuwa kan mace ta goma sha biyu wadda ita ce raihanatu bintu zaidin nadriya anan ne muka kwana za mu tashi a inda yake cewa faslun fi sarari wannan fasli shi kuma zai tattauna ne game da sadaka sirriya surriya ita ce mace wadda take ainihin kuyanga wadda mamallakinta mai gidanta mijin da ya mallake ta mallaka ta mulkul yamin yake mu'amala da ita irin mu'amalar ainihin saduwa tsakanin miji da mace ita ake ce masurriya wato wanda yake shiga ɗaki da ita ya sa labule wanda suke ce ma concubine ainihin yare na ingilishi to kafin mu shiga wannan fasli akwai wani istidraki mai matukar muhimmanci da ba zai yi mu wuce shi ba dangane da qadiya ta auren wato waccan mata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ita ce yar gidan sayyidina abu sufyana um, uh, Allah ya kara masa yadda wato ummu habiba kenan ko na'am mun karanta a baya cewa mijinta na farko shine Ubaidullahi dan Jahash wanda nan ma mun yi gyara akan cewa ba Abdullahi dan Jahash bane Ubaidullahi ibn Jahash ne shine abin da yake tabbatacce a ainihin taqiqi na ilimi to mun kuma karanta daga cikin bayanan da muka jiyo a wasu ainihin masajar da muka yi amfani da su cewa wannan mutumin wai yayi ridda ne a kasar Habasha bayan an tafi kasar Habasha Allah ubangiji ya jarabce shi da ridda zuwa komawa ga addinin Kirista to wannan shine mas'alar da take da ainihin kulli a cikin ilimi a takaicen takaitawa wannan magana kuskure ce jama'a ba daidai bace duk da yake ta shahara a cikin sira ana faɗanta amma malamai muhakkikai sun tabbatar da ba ta da isnadi ingantacce ko kwaya da isnadin ta wanda yake al-amsal wanda ya dan fi sauke sauki shine wani isnadi mursali sai kuma ɗayan wanda yake muttasili amma kuma ta hanyar waƙidi wanda waƙidi kuma maturuki ne a gu malamai da haka yana da matukar hadari ci gaba da tabbatar da wannan tarihin ga ɗaya daga cikin asabi sabiqun al na mai muhajirin iya tabbatar da cewa yayi ridda yana buƙatar dalili ingantacce domin wannan hukunci ne akan addininsa gaba ɗaya yana da yana da matukar muhimmanci mutane su kiyaye bakin su game da itlaqin wannan magana sannan kuma riwayoyin da suka zo ingantattu a cikin littafan sunna ingantattu waɗanda suka yi bayani game da auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mata ba su ambaci wannan matsalar ba kwata kwata babu bayani akan me ya faru da mijinta ina fata mun gane wannan kaga nan ma yana nuna wannan ƙarin ƙari ne munkari kenan domin ya zo ta hanyoyi marasa inganci ya ƙara wani abu da riwayoyin ingantattu ba su zo da shi ba wannan maganganu jama'a akwai wancan babban malami shine Muhammad Abdullahi Al-Aushan yayi su da tsayi a cikin littafin shi mai suna ma sha'a wa lam yathbut fi siratin nabawiyya waɗanda suke da shi sai su koma su ƙara ainihin karanta wannan ainihin littafi wannan shine istidrakin Allah ubangiji ya gafarta mana akwai maganganu da dama da malaman yayi suna da matukar hadari a ilmance zaka ga sun yadu kwarai a cikin mutane amma an kai kuma ba su da isnadi ingantacce domin kuma irin manhajin da muka gino akai na tahqiqi da malaman mu suka daura mu akai su mala albani Allah ya gafarta musu shine muna tabbatar da abin da kawai inganta ne a bisa inganci na ilimi gwargwadon abin da Allah ya sanashe mu gwargwadon abin da malamai suka nuna mana abin da duk bai tabbata ba komai yadda ya kai ga yana yaduwa da tsakani da Allah mu ba mu aiki da shi wannan shine manhajin mu Allah ya samu mu dace a takeice malam ibnu al-qayyim Allah ya gafarta masa yadda ya ce, qala abu ubaida kana lahu arba'un abu ubaida ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da surriya sadaka guda hudu mariya wahiya ummu waladihi ibrahim akwai mariya wadda take ita ce uwar ɗansa uwar ɗansa ibrahim haka larabawa suke abbara ibarar ɗan da ko uwar da ta haifi ɗa alhalin ita ba mata aure ba ce sadaka ce to ba a cewa uwar wane kawai sai dai a ce uwar ɗan wane ummu waladi fulan saboda ba mata aure bace ita wannan ita ce mariya kamar da kowa ya sani shahararriyar mace ce a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kissar tahrim da ta sauka dangane da mas'alar kwanciya da manzon Allah ya da ita alaihi salatu wassalam a cikin ɗakin Hafsa Hafsa din ta zo ta yi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kada ranta ya baci saboda saukin hali da rangwame irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Bukhari ya rawaito cewa manzon Allah yana biye wa matan shi akan abin da ba haramun bane duk abin da yake na halasci ne suka ce za su yi sai ya biye musu ba shi da tsawa ko irin gaunin hali ko rashin mutunci irin wanda aka san maza da shi bai da wannan to da haka sai da ta ce ya kai min haka sai manzo Allah ya ce to ki kwatar da hankalinki na ma haramta wa kaina ita ba zan ƙara saduwa da ita amma kar ki gaya wa kowa ita kuma tana da kawa a cikin kishiyoyi wanda suke shirya duk wani kutungwila duk wani adashi tare suke ita ce Aisha manzo Allah yana fita sai ita ma ta fita je ta ce Aisha albushirinki kin ji kin ji kin ji abin da ya faru amma ya ma ce kaza shikenan wannan yarinya take mana rashin mutunci a gidan nan alhamdulillah mai gidan ba zai ƙara kallanta ba tana gama faɗan wannan shi kuma Allah ya aiko da mala'ika Jibrilu ya zo ya kawo manzo Allah wahayi cewa to sirrin fa da kuka yi da Hafsa kace mata katta faɗa ta je ta faɗa manzo Allah ya je turkita ya ce waye ya ce ki je ki faɗi abin da muka yi da ke sirri ta ce wa ya gaya maka tunaninta wadda aka yi sirrin da ita ne ita kuma ta faɗa <laughs> shi ne duk Allah ya haɗa sai maganin su gaba ɗaya ce in ta tuba ilallahi ji ka gaba da wadda ta kai labarin da wadda ta saurara duka laifinsa ɗaya da aka aka ce dukansu su tuba su biyu duka ya zama babban laifi in ta tuba ilallahi faƙar sagar ƙulubu kuma sun riga zuciyarku ta karkace kun samu kanku a cikin matsala saboda sun ɓata ran babban masoyin Allah shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da kuma ba su da haƙi shi sa Allah ya ce mishi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtagi mardata azwajik me yasa kake haramta da Allah ya halasta maka dan kawai ka daɗa wa mata rai ko kana so ka dada musu rai ka daɗa musu gwargwadon abin da yake ba sai ka haramta ma kanka wani abu da Allah ya halasta maka ba to yayin da wannan shari'a take jama'a baka cewa yana daga cikin kurakuran da maza suke yi a yanzu ka tashi auren mace in kana santa sai ka ce mata ni ba zan sake yin aure daga ke ba kaga Allah ne ya halasta maka amma dan ka dada mata rai sai ka faɗa kuma sai ka zo ka kasa rike wannan alƙawarin ku ta ta kun saka da ita to tun farko ka faɗa kawai domin Allah ne ya halasta maka ina fata mun gane wannan mariya kenan ɗaya daga cikin watin a ah, sadakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa raihana da kuma raihanatu wancan kun tuna mun karanta a baya ita waccan mata ta karke raihanatu bintu zaidin nadriya akwai sabani akan shin mata aure ce ko sadaka to ita ce wannan raihanatu bintu zaidin din tana daga cikin watan bayi waɗanda aka kama su a yakin banu quraiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware ba kanshi ita yace ta musulunta farko taki har ya ji haushinta ya fita daga wurinta yana cikin fushi sai wani sahabi ya ce mishi ya manzo Allah ya na garanka ya baci ya ce wance ce take musulunta sai ce na maka alƙawarin za ta musulunta ya manzo Allah wannan sahabi ya je ta lallashinta ya dinga nuna mata muhimmancin ta musulunta da irin karama da ta samu idan ta musulunta bai batta ba sai da ta amshi musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hango shi ya taho cikin fara'a sai ya ce ga wannan nan ya yi mini bishara da abun alheri ta amshi musulunci to sabanin ya zo ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata zabi da ya bata ainihin wato daki a matsayin mata aure da sadaki ko kuma ya batta a matsayin sadaka to sai riwayoyi suka sabani cewa ta amshi wani tayi ne daga ciki inda aka samu sabanin kenan da aka ga ya ambace ta a can a matsayin mata aure nan kuma ya ambace ta a matsayin ainihin wato sadaka kenan ko a karanta littafin al-Imam al-Maqrizi mai suna imta'ul asma bi malin nabi sallallahu alaihi wasallama min al-ahwali wal amwali wal hafadati wal mata littafin al-imam al-makariji babban malamin tarihi Allah ya gafarta mishi sai malam yace wa jariyatun ukhra jamila asabaha fi ba'd sabi da kuma wata ainihin wato baiwar daban wata take ainihin kyakkyawa ce ita ma ya same ta ne a cikin wasu daga cikin bayi da aka kama wa jariyatun wahabat halahu zainabu bintu jahash da kuma wata baiwar wadda zainabu yar jahash ta ainihin wato bashi kyautarta kajin mata shi ce ta mishi kyautar baiwa kuma wanda ya sadaka da ita saboda kullun su waɗannan mata so suke su faranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yazo a cikin littafin sahih bukhari wata rana safiya ta batawa manzon Allah rai sallallahu alaihi wasallama ta ga alamar ran shi ya baci yana jin haushinta sai ta je gun Aisha ta ce miki wani abu mana ki min wata alfarma zan baki kyautan kwana na na yau in na miki haka na san manzo Allah zai huce manzo Allah ya zo ya zauna yadda ya saba zama da mata saboda ya zo a cikin ainihin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan wuni yana hulɗa da duka matan shi kowace zai magana da ita zai gaisa da ita in ya kama shiga dakin ta zai shiga idan dare yayi sai sai a zo a taru a fira ko ya musu karatu ga baki ɗayan su kafin ya tafi ɗakin wacce zai kwana to ana irin wannan cikin taruwan shi a sanin shi yana wurin safiya ne sai kawai aisha hito ta makale a jikin shi ta kwanto a jikin sai ce tashi ki bani waje ba kwanan ki bane ita ce ai an bani kyautar shi ai sai kawai ya murmushi ma'ana ya ji daɗi kenan ya huce ko to haka matan suke neman faranta mishi rai jama'a saboda darajar shi da karamar da Allah ya bashi da kuma cewa su mata ne masu hankali to haka sahabbai ma kullun suke kokarin farantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma yanzu farantawa da zamu mishi shine mu bi sunnarsa mu yi aiki da shi da sunnarsa mu girmama shi mu dage wajen yi mai salati da yada irin addinin da ya karantar da ma al-imamu ainihin Abu Dawud ya rawaito wani hadisi hadisin da ainihin kissan Khuzaimatu dan sabit al-imamu Abu Dawud ya rawaito da Nasa'i da isnadi ingantacce wata rana wani ba kauye yau manzo Allah sallallahu alaihi wata wauta a kasuwar Madina sun yi ciniki na wani raƙumi ko doki na'am doki ko raƙumi la azkur bidabt manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to bari in je in kawo maka kuɗi kai kuma ka kwanto min shi daga cikin sauran dabbobin manzo Allah ya kawo kuɗi yana jiran wannan ba ƙauye ya iso shi kuma ba ƙauye da ya kwanto wannan dabba ya taho da ita kafin ya iso inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai aka yi ta mishi tayi ana ƙara mai kuɗi da ya ji dai ƙari yayyawa yawa ya kasa resisting kawai sai ya siyar ya siyar wa ciniki a cikin ciniki kenan ko manzo Allah ya gaji da jiran shi sai ya tashi sai ya busawu can sai tar ana wani sabon ciniki sai a bawon Allah yaya na ji ka shiru yace dama yanzu nake so in je in ce maka in ba za ka ƙari ba ba an samu masu yin ƙari yace a wani ƙari kuma bayan mun gama ciniki buɗe bakin ba kawai nan sai ce wallahi ba mu gama ciniki ba in kuma ka da shaida kawo manzo Allah kuma shi da shi kawai suka yi magana sai manzo Allah bai ci mishi kuma waye shiru ya juya zai tafi kawai sai sai mutu dan Sabit yace ni ina shaida wallahi manzo Allah ya ce mishi kai kuma kana shaida kana ina akai yace ina shaida saboda ka da na san Allah ya aiko ka da ita shine manzo Allah yake cewa shaidar ka shaidar mutum biyu ce haka manzo Allah ya bashi wannan lasisin shaida shi ta mutum biyu yana cikin sunan Abi dauda to duba ka karfin imani da gasgata manzo Allah da yi ne kawai baya wajen fa yace wallahi ina shaida kuma gaskiya ne shi ko ba kauye bai san darajar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba kauye ne kawai ya ga kudi wani ya kara mishi shikenan zai siyar jama'a ina fatan mun gane to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba abun wasa bane jama'a ba abun ayi wasa da shi bane ko misqala zarratin ya kamata mu san wannan Allah ubangiji kyauta sai mala yake cewa faslun fi mawalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai kuma faslin da ke bayani akan mawali bararrun bayi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya ainihin rayu da su a matsayin ƴantattun bayi bararru faminhum daga cikin su akwai zaid ibn harifa ibn sharahil zaid dan harifa dan sharahilu hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama abun kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a'taqahu wa zawwajahu maulatahu umma ayman manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya enta zaidu kuma ya aura masa wata bararriyar baiwarsa ita ce ummu ayman fa waladat lahu usama sai ta haifa mishi usamatu ɗan zaidu ɗan harisa wanda ake ce mishi hibbu ibnul hibbi ko abun kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dan gidan abun kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa minhum aslam wa abu rafi daga cikin su kuma akwai aslam ko kuma abu rafi'in wa sauban akwai saubana shahararren sahabin nan daga cikin sahabbai wanda yake ainihin wato bararren bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da riwayoyi da dama yana da hadisi shahararre na kissa da aka ruwaito Abu Dawud da Tirmidhi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wane ne zai lamunce mini cewa ba zai roki kowa wani abu ba ba zai tambayi wani mutum wani abu a duniyar nan ba ni kuma na lamunce mashi aljanna duk sabai suka shiru kawai sai shi ya daga hannu ce to na lamunce maka shi a tarihin shi bai taba roƙon wani komai ba aka ce koda yana tafiya ne akan jaki in bulala shi ta fadi bai ce wani don Allah mai min. sai ya sauka ya dauko da kanshi ba abin da zai taba roƙon wani saboda alƙawari ne suke da Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ba zai taba roƙon kowa komai ba to ka duwa ka ji ba komai ba zai taba roƙa ba koda da Allah miƙo mun littafin nan ko dan hure mun ido na ƙasa ta fada mun in dai dan adam ne baya roƙon shi wani abu abin da wahala ko amma tun da ya lamunce to haka ya tabbata akai sahabbai idan suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin wani abu ba sa fasawa ko bayan mutuwar shi duba kaga tarihin Abdullahi dan Amr dan As wanda suka yi alƙawari da manzo Allah sallallahu alaihi game da sallah da azumi to har Abdullahi ya rasu bai fasa wannan aikin ba gashi yayi rauni amma bai fasa irin azumin Annabi Dawuda ba ta kai mu har sai dai ya sha ruwa na kwana 15 a wata dan kashin bayan shi ya dan miƙe sai kuma ya azumi na kwana goma sha ta kai ma bakin shi ya yi gargara hadda ta riga ta lalace tsufa ta kama shi matar shi take mishi muraja'an sumuni da yamma wanda zai dan tuna da dare sai ya sallah da shi haka ya dinga ya ce to ka bari haka ya ce ina alƙawari ne muka yi da manzo Allah ba zai yi ba ba zai yi ba zai yi fasa ba ko ne Allah ya kara musu yadda wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil akhirati wal ula wa abu kabsha sulaim da kuma wannan shahararren sahabi shi ma abu kabsha sunan shi kenan sulaim wa shukran akwai kuma shukran wasmuhu salih wanda asalin sunan shi salihu ya tabbata cewa kamar yadda makarizi ya bada labari a wancan littafin mai suna imta'ul asma bi malin nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahwali wal amwali wal hafadati wal mata makarizi da shi da ibnu hajarin a cikin al isaba cewa wannan bawan shukran asalin shi na abdurrahman dan auf ne radiyallahu anhu sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautarsa wa rabah nubi da kuma rabahu annubi wanda yake ainihin wato a a shine wani bawa nan da aka ambata a cikin kissar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa matan shi kaura din lokacin da ya musu ila'i wan ka je ka bi kissan lokacin da Umar yazo yana son ya shiga gun Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan bawan shine wanda Umar yake cewa fa idza gulamul lahu aswada ala atabatil bab sai naga wani bakin yaro na Annabi sallallahu alaihi yana tsuguna kofar dokin kofa shine wanda Umar ya ce mishi ka je ka ce manzo Allah Umar na sallama ya ya faɗa ya dawo yace naje na ce mishi Umar na sallama bai ce mini komai ba sai da aka yi haka siki uku har ma sai da Umar ya kama hanya zai koma fa idzal gulamu yad'uni inji Umar ko ce sai ga yaron yana kwalla mini kira cewa kad azina laka nabi sallallahu alaihi wasallama to wannan shine ribahu nubi annubi asali nub din sunan wani kauye ne a ƙasar san'a san'a'ul yaman sunan garin su kenan nubiyu wa yasaru nubiyun aidan da kuma yasar shi ma dan wannan garin ne wa huwa qatilul urainiyin shine wanda uraina suka kashe kuma adraka man uraina su ne waɗannan da suka zo suka ce wa manzo Allah sallallahu sun musulunta amma suna fama da cututtuka na masassara yace su je a ba su nono da fitsarin raƙumi su shako ko hadisin da cikin Bukhari da suka je suka sha suka warke sai suka yi godiyan mayu to wannan shine wanda suka kashe saru din nan shine wanda suka kashe shine mai gadar raƙuma suka kashe shi suka kora raƙuman suka tafi aka bi sawunsa aka je aka kamo su aka zo aka musu hukunci shine aka daddatse hannayensu da kafafunsu aka sassoke idanunsu aka watsar da su a cikin harra ko hadisi na cikin bukhari mama bukhari ya rawaito shi ya rawaito shi a wurare da dama ina fata mun gane wannan sai kuma wa mid'amu da kuma mid'amu shi kuma wannan mid'am asali kamar yadda zamu ji a cikin talikin da su Shu'aibu suka yi a ƙasa shi ma kyauta aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya bashi kyautan shine wani mutum mai suna Rifa'atu ibnu Zaidin al-juzami kenan rafa'atu ibn zaid al-juzami wa kirkira nubiyun aidan da kuma kirkira shi ma nubi ne wa kana ala saqalihi kirkira shine wanda yake kulawa da lodi kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tafiya kayan da za a dauka wa kana ala thiqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa kana yumsiku rahilatahu inda al yawma shi ke riƙe da ainihin wato abun hawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranan khaibara a wurin yaƙi. wa fi sahih bukhari yace ya zo a cikin bukhari annahu annahu allazi ghalla ash-shamala shine wanda ya saci wata babbar riga ɗin nan zalika zalika yawma zalika al-yawmi faqutila a wannan rana sai kuma a kashe shi فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيمن ذا الله يتشي إنها لتلتهب عليه نارا تنا ننتنا ببا كاشي أتشكي متا وفي الموطة إن الذي غلها مدعم وكلاهما قتل بخيبة والله أعلم يتشي أتشكي موطة كما an ce wanda ya wannan sata shine mid'amu ba kirkira ba kuma dukansu an kashe su ne a khaibara Allah shi ya fi sanin daidai to anan malam ya sake lambobi saboda akwai ƙare-ƙaren bayanai da yi lamba ta farko da yace mid'amu ɗin can yace ahdahu da rasulillahi sallallahu alaihi wa ala wasallama rifa'atu zaid rifa'atu ɗan zaid shi bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wannan bawa wayne rifa'a sai ce ahadu bani ad-dabib ɗaya daga cikin ƙabilar banu dabib walahu qissatun fi wadi qura shabihatun bi qissati karkara fi shamlatin ghallaha kuma shi ma wannan mid'amu yana da kissa kwatankwacin irin ta kirkira wadda ta faru a wadil qura dangane da wata riga da ya dauke a cikin kayan ganima unzurul bukhari ya ka karanta littafin imam al-bukhari a mujalladi na bakwai shafi na 375 fi ghazwati khaybara a yakin khaybar da kuma littafin imam muslim a lamba hadisi na 115 fil imani a cikin kitabul iman babu ghalabi tahrimil ghulul babun da ke bayani akan tsananin haramta satan dukiya ta al'umma min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu fitar da wannan daga hadisin riwaya al-imam abu huraira babban sahabi Allah ya kara masa yadda sai lamba ta biyu da yace a nubiyun aidan yace ahadahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama hawdatu ibn ali al-hanafi sahibul yamama hawdatu dan ali al-hanafi sarkin yamama shine bai baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kyautar wannan bawa nan kuma ya ce wa kana ala ya yace as a aliyal su sune ainihin iyali wa mata safari da kayan tafiya abubuwan da ake ɗauka an za a tafi wato riguna da ainihin kayan abinci da ruwa da kayan abincin ababen hawansu da makamantansu wa ma yasqulu hamluhu min amtia da duk wani abu wanda yake da nauyin ɗauka wa kullu shay'in nafisin musawwal da duk wani abu wanda yake mai daraja wanda ake tsare shi ana ce mishi as-saqal jam'in shi kuma as-siqal in an mai da shi jam'i kenan wasali kawai za a canza sai lamba ta hudu yace inna hala taltahibu alaihi naran sine mala yace laqad lafaqal musannifu rahimahullahu fi hadha alhadith bayna qissati mid'am wa kirkira hakika malam ibnul qayyim Allah ya kara mishi gafara yayi talfiki ma'ana ya jona tsakankanin kissoshi ne guda biyu a nan wajen kissar mutum na farko mid'am da kuma na biyu shine kirkira fa inna qissata kirkira laysa fiha innaha alaihi alayhi nara domin kissan da aka bada labarin abinda kirkira yayi irin wannan a ciki ba a faɗi cewa yana can tana mishi balbalin wuta ba wa huwa lam gulla shamla shi ba irin wannan riga da ake cewa a shamla ya boye ba wa inna ma galla iba'a ya boye iba'a ne sai dai a yaran mu na Hausa waɗannan dukansu abubuwa ne guda daya wataƙila a larabcin ya zama akwai bambanci domin larabci yana da dukka fiye da ta Hausa wajen bambance abubuwa in ka ɗauki lafazin annur da abbiya'u dukansu haske ne amma akwai inda iya ma'anan nur take tsayawa sannan sai a ƙara wata ma'ana a samu abdiya idan ka ce annur shine haske wanda yake satabul ya riga ya ya haske waje haka aka ganshi kawai kamar yanzu hasken fitilla idan ka shigo ɗaki kaga haske na fitilla wanda an riga an kunna hasken to nurin ne wannan ya riga ya daidaita amma haske wanda yanzu nan ne ya ka shi ya taho haka kamar mota ta yi kwana ta dalla maka haske to wannan shine diya'u kaga akwai dukan haske ne amma akwai bambancin ma'ana ina ba ta fahimci wannan haka atamma da akmala akwai bambanci a larabci maka ce atamma abinda aka yi shi aka cika ba tare da an dakata ba amma akmala abinda ta yiwu garin yin shi an tsaya da aka ga a ƙur'ani aka ce thumma atimmu siyama ila layl domin aka fara azumi tun daga fitowa alfijir har dare babu wani daidai lokacin da ba a yin azumi amma fa akmilul iddata ku cika yawan azumin salasina ko idan ba ku ga wata ba ko to zaga akwai shan ruwa tsakankanin na 29 da na 30 da aka ikimali mun gane kuwa idan za a cika azumi talatin tsakankanin na ashirin da taran da na talatin ɗin babu shan ruwa da daddare to ai ba misali ba ne to kaga shine ma'anar ikmal haka wancan ma da ya ce idan mutum ya sha azumi bayan ramadan me ma ayar eh fa'idatun min ayyamin ukhra ba shi ba inda ya magana akan a abin nan game da ikmal din ai bata zo mun ba wani tukmilu iddata wani tukabbiru Allah ala ma hadakum kaga wani tukmilu iddata za ku za ku cika abin da ya saura wanda kuka sha a cikin azumi ma'ana za ku cika su ku dau azumi in dare ku sha ruwa in baka samu yi gobe ka bari sai jibi ko sai wani wata to ikmal kenan ana iya daddatsawa amma itimam babu daddatsawa shi sa wajen cika sallah itimam ne idan mutum ya zo ya sallah sai liman ya zama ya wuce shi in ya zo cikawa itmam yake ba ikmal ba domin idan ikmal ne zai iya sai ya fita wajen masallaci ya sha kankana ya buga waya sai ya dawo sai ya sauran raka inda an ce akmilu amma itmam ne ko ya zo a cikin hadisin ko ina fata mun fahimci wannan kaga bambancin ma'ana tsakanin atamma da akmala suna nan duk irin waɗannan in fact suna cewa babu wasu kalmomi kwaya biyu a yare dai musamman na larabci wanda suke da ma'ana iri ɗaya keke da keke babu daka da iba'a da ashamla duka ana fassara su cewa riguna ne masu girma waɗanda ake sakawa kaga sai kama da abin da zamu ce babban riga to kila wata gare ce wata aganiya ko ah, askatara ko makamancinsu kaga suna ɗan mamacen su ko alkyabba yauwa wajen ah, irin tsarin ɗinkin ko ko irin yanayin yadda ake sakata ko irin yadda ake tsaga yanayin wuyanta ko shan ah, cunata amma da dukkan su riguna ne masu girma jama'a to mu haka ko za a ce da Hausa babbar riga amma wanda wancan shi ya ɗauka wanda ake ce ma iba'a ne shi kuma wannan wanda aka samu ya dauka bisa tarihin wanda ake ce ma ainihin wato ashamla ne wallahu a'lam wa qissatu mid'am Rawahal bukhari qissan mid'am kuwa imamul bukhari ya fitar da ita a cikin mujalladi na bakwai na fathul bari shafi na biyar. wa muslimun da imam muslim a cikin shafi a cikin lamba hadisi na sha biyar. wa muslimun shi ko muslim lam yadhkur isma mud'im mid'am bai ambaci sunan wannan ainihin wato bararan bawa ba wa inna ma zakara isma man ahadahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an dai ambaci sunar mutumin da ya bai manzon Allah kyautarsa wa huwa rifa'a ibnu zaid shine rifa'atu dan zaid wa kilahuma zakaraha <clears throat> zakaraha min riwayati abi hurairata da bukhari da muslim sun ambaci wannan kissa ne daga riwayan abu huraira radiyallahu anhu wa qad ghalla shamalata fi wadil qura ya ɓoye wannan babban riga ne a wani waje da ake ce mawadil qura fa qala sallallahu alaihi wa ala sai manzo Allah ya ce inna shamala allati asabaha yawm khaybar min al-ghanaim lam tusibha al-maqasim tashtailu alaihi nara ai wannan babban riga da ya ɓoye ranan da aka yakin khaybara kafin a raba ganima to tana nan tana balbala mishi wuta ubangiji Allah shi kiyaye walabdu muslimin labzin imam muslim kuwa cewa yayi inna shamala la taltahibu alaihi nara tana nan tana balbala mushi wuta al haditha bi tulihi ka karanta hadisin da tsayinsa wa amma kirkira fa innahu ghalla iba'atan fi ghazwati khaybara qabla an tuqsa shi ko kirkira ya sace wata ainihin alkabba ne a yakin khaybara kafin a raba ganima fa qala anhu sallallahu alayhi wa ala alihi sai manzo Allah ya ce huwa fin nari yana cikin wuta wanzur alhadifa fil bukhari ka karanta hadisi a cikin tafi imam bukhari cikin mujallad na shida shafi na 130 bi tulihi fil jihadi da tsayinsa a cikin littafin kitabul jihad babul kalili min al a babun da ke bayani akan hukuncin dan kankanin abu da mutum ya sace a cikin dukiyar al'umma wa qawluhu huwa fin nari cewa da yayi yana wuta malamai suka ce ayyu azab ala ma'asiyati za mushi azaban wannan sabo da yayi awul murad ko ya zama abin nufi huwa fin nari in lam ya'fu Allahu anhu yana wuta idan Allah bai gafarta mishi ba Allah ya mana gafara gaba daya sai malam ya sake cewa wa minhum a sama kenan yace wa minhum daga cikin bararrun bayin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama akwai anjashatu alhadi anjashatu alhadi wa safinatu ibnu farrukh wasmuhu mahran da kuma safinatu ɗan farrukh wanda sunan shi mahran wasan mahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa safina manzo Allah ne ya sa mai suna safinatu li'annahum kanu yuhammilunahu fi safari mata'ahum saboda in an zo halin tafiya suna bashi kayayyakin su ya dauka a waccan lamba ta farko da malam yace minhum ambashatu alhadi ambasha din shi ma wani bawa ne ba habashe shine a ƙasa sai malam yace akhrajal bukhari bukhari ya fitar a cikin mujallad na goma na fathul bari kenan shafi na 100 shafi na 49 da muslim a cikin lamba hadisi na 2322 an anas ibn malik qala anas yace kana nabi sallallahu alaihi wasallama fi safarin wa kana gulamun yahdu bihinna yuqal lahu amjasha manzo Allah ya kasance a cikin halin tafiya akwai kuma wani mutum wanda yake jagorancin tawagan mata shike jan ababan hawansu sai ana ce mai anjasha fa qala annabi sallallahu alaihi sai manzo Allah ya ce da ka ya anjasha sauƙaka bil qawari tafi a hankali ya kai anjasha to kana jan mata da gudu wal muradu bil an nisa yana kama raƙuman sai ya dinga jansa da sauri mutum ne aka ce ƙarfa mai ƙarfin murya da ƙarfin jiki to sai yana jansu da gudu sai suna shan wahala sai manzo Allah ya ce da ruwaidaka ya anjasha sauƙaka bil qawari shine sai mala yake cewa li'annahum kanu na fi safari mata'ahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa wannan bawa nashi suna ko kace yasa mashi lakabi safinatu saboda yana ainihin ɗaukan musu kaya faqala sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce mishi anta safinatu kai jirgin ruwa ne gashi aka sama la yace rawal imamu ahmadu fil musnadi al imamu ahmad ya rawaito a cikin kitabul musnad a cikin mujallad na biyar shafi na ɗari biyu 221 min hadith sa'id ibn jamhan qala Sa'idu ya ce li safina na tambayi safinatu na ce mishi masmuk yayi ne asalin sunanka qala ma ana bi mukhbirka ba zan gaya ma ba sammani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama safinatu kai dai ka dinga ce min safina haka manzo Allah ya sa suna kawai qultu sai na cake cewa da shi walima sammaka safina to dan me yasa ya ce maka safinatu qala sai yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wa ma'ahu ashabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da sahabban shi fasaqula alaihim mata'uhum sai kayan su na tafiya abubuwan da za su tafiya da su guzurin su da sauran kayan amfanin su na tafiya sai suka yi musu nauyi faqala li sai manzo Allah ya ce da ni ubsut kisa'aka bude ainihin wato bargonka fa basattuhu sai na bude shi faja'alu fihi mata'ahu sai suka sanya gaba ɗaya kayansu a ciki sun muhammaluhu alayya sannan aka tara aka ɗauka mu kayan da kowa fa nashi ya mushi nauyi sai aka tara gaba ɗaya sai aka ɗaura mutum ɗaya qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce mini ihmal fa inna ma anta safina dauki ai kai jirgin ruwa ne sai ce falau hamaltu yawma idhin wa qaraba irin aw ba'iraini aw salasa aw arba'a aw khamsa aw sitta aw sab'a ma saqula alayya yace wallahi a ran da sai na dauki lodin raƙumi daya ko raƙumi biyu ko uku ko hudu ko biyar yace kai har bakwai fa ce wallahi ba su mun nauyi ba illa an yukhaffifu sai dai in suka zama su sun ji tausayi na sun rage muni wa fil musnad yajfu wa huwa tashifu yace tashifi ne wannan duba kaga kaya ne kowa na shi ya mai yawa amma saboda karama da mu'jiza irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk a hada mutum daya daura mai a hada mai irin yadda za a daura wa dan dako kaya ai kaga za a daura mishi na mutum daya ne ko amma na mutane da yawa aka daura mai gaba daya manzo Allah ya ce dauka kai jirgin ruwa ne kuma kawai sai ya dauka lahiya lau har ya ce ma da zai dauki kayan raƙumi daya ma'ana kayan raƙumi daya fa ya fa kayan da irin awale yake dauka mota shi din nan fa ko malam sai raƙumi sai ya dauki sai ya dauki buhun gero kamar guda 15 ba yawwa kayan pickup Allah ya ma albarka kayan pickup guda shine raƙumi in ka je kasar Kebbi Sokoto za ka ga suna yi sai an kwantar da shi an jajjera buhuna an tamke su gaba ɗaya kawai sai a zabure shi sai gayi lagab haka kawai ya miƙe kenan kuma sai ga tafiya da su to wannan kayan duka na raƙumi ɗaya ko biyu har zuwa bakwai ya ce wala zai iya ɗauka ranar saboda manzo Allah ne mishi wannan ainihin wato ijaza din sai Allah ya bashi wani ƙarfi ba gama garin ƙarfi ba daga nan sai suna ya bi shi safina har ya zama sunan shi ma ya ɓace ba a kiran shi da wani suna sai wannan kaji kuma har ma baya so ya gaya wa kowa sunan shi in ba wannan ba domin mene domin annabi ne ya same wannan sallallahu alaihi wasallam wa isnaduhu hasanun isnadin wannan riwaya ta imamu ahmad kyakkyawa ne warawahu abu nu'aym fil hilya al imamu abu nu'aym al asfahani ya fitar da wannan riwaya a cikin hilya a cikin mujallad na daya shafi na 300 da ainihin 69 bi isnadin hasanin wa huwa inda ahmad aidan hakanan a cikin imamu ahmad ya ƙara fitarwa mujallad na biyar shafi na 222 mukhtasaran a takaice an safinatin daga shi safina din ya ce kunna fi safarin muna halin tafiya fakana kulluna a'aya fakana kullama a'aya rajulin alqa alayya thiyabahu tarsan aw sayfan yace sai zama duk sanda wani mutum ya gaji kawai sai ya wurgo mini kayan shi abun nan tarsan ko da shield ne abun nan eh, eh, eh, garkuwa ko Ausaifan ko takobi duk sai su wurgo min cikin nawa kayan hatta hamaltu min dalika shay'an kaseeran hay zama na dauki kaya da yawa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace anta safinatun kai jirgin ruwa ne fa isnaduhu aidan hasan isnadu shi kyakkyawa ne kissa ta tabbata ala ayi hal qala abu hatim a'taqahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan bawa safina abu hatim ya ce manzan Allah ne ya ‘yanta shi sallallahu alaihi wasallama wa ƙala gairuhu wani kuma daga cikin malami masu tarihi ya ce a ata ummu salama ummu salama ce uwar ɗakinsa da ta ‘yanta shi amma sai ta ce mishi zan ‘yanta ka da sharaɗin zaka ci gaba da manzan Allah hidima yace wannan sharaɗin ba sai kin samun shi ba dama ni ban yi ne rabuwa da shi ba gashi aka sai ce rawa abu dawuda a cikin mujalladi na a cikin lamba hadisi na 3932 fil itqi a cikin kitabul itq babun babun fil itqi ala sharti babun da ke bayani akan yanta mutum bisa sharadi yanta bawa bisa sharadi ya fitar an safina qala safinatu yace kuntu mamlukan li ummi salama ni bawan ummu salama ce matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qalat sai ta ce utiquka wa ashtaritu alayka an takdima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma ishta zan yanta ka amma da sharadin zaka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hidima tsawon rayuwarka Faƙultu sai na ce mata wa in lam tashtariti alayya ko baki min wannan sharaɗin ba ma faraqtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma ishtu bazan rabu da manzon Allah ba tsawon rayuwata fa'ataqatni washtaratat alayya sai ta ta bani yancin ta kafa mun wannan sharadin wa isnaduhu sahihun isnadin wannan riwaya shi ma ingantacce ne wa akhrajahu ibn majah mukhtasaran ibn majah ya fitar da shi a takeice a lamba hadisi na 2526 fil itqi shi ma cikin kitabul itq babu man ataka abdan washtarata khidmatahu babun da ke bayani akan mutumin da ya yanta bawa ya sanya ma bawan sharadin zai masa hidima wa minhum har ila daga cikin bararrun bayin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai anasat kaji sunan shi anasa ah, wannan yana daga cikin waɗanda suka yi shahada ranar badar wa yukna aba mishrahin ana ce mishi abu mishra wa aflah da kuma aflahu wa ubaid da kuma ubaid wa tahman wa huwa kaisan tahman shi ake ce ma kaisan wa zakwan wa mahran wa marwan duka waɗannan sunayen bararrun bayi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa qila yace kuma wasu sun ce hadha khilafun fi ismi tahman akwai sabani game da sunan tahman din can shin sunan shi kenan ko kuma wani suna ne daban wallahu a'lam wa minhum na'am kwarai kuwa galibin su bakaken fata ne da indiyawa waɗanda aka da, turkawa waɗanda suke bayi ne ba larabawa ne ainihin wato ziryan ba kwarai kuwa da farisawa domin lokacin duk su ne bayi a ƙasar larabawa da wuya ka ga balarabe bawa saboda ɗaya shi a nan ne ƙasarsu kuma ko an yaƙi an kama shi ‘yan uwan shi za su je su fanshe shi su mai da shi cikin ‘yanci amma su waɗannan su ne ake wuri su daga wasu ƙasashe wani ma bai san inda iyayen shi suke ba an kama shi tun yana karami an tafi da shi an ta sai da shi nan a sai da shi can har ya tike a wajen wani daga cikin mutanen makka ko madina ko makamanta haka babu shakka duk waɗannan ba larabawa bane wa minhum daga cikin su akwai hunain akwai hunainu wa sindar wa fadalatu yamani wa mabur khassi wa waqid wa abu waqid wa qassam wa abu asib wa abu muhaiba kaji duka irin su irin waɗannan sunayen wa minan nisa'i daga cikin mata waɗanda suke maulat kenan mawali na annabi sallallahu alaihi akwai salma ummu rafi wancan rafi'u daga cikin su to har mahaifiyarsa ita ma bararrar baiwa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma maimunatu bintu sa'ad ko kuma maimunatu ir sa'ad sai kuma khadira da radwa amma waɗannan wasu malamai kamar ibn hajar sun saha cewa mutum ɗaya ce khadira da raduwa ɗin mutum ɗaya ce sai kuma ruzaina ruzaina wadda ita ma asalinta wato baiwa ce ga maulati ce ga baiwa ce ga safiya ta ba wa manzala sallallahu ita kuma manzala ya yanta ta sai kuma ummu dumaira da kuma maimunatu bintu abi asibin da mariya da kuma raihana waɗannan duka suna daga cikin bararrun bayi waɗanda annabi su tsari salama ya yanta su sai ya yace faslun ga kuma wani fasli fi khuddamihi sallallahu alaihi wa alihi salama. wannan faslin zai bayani ne akan waɗanda suka dinga yau manzon Allah hidima masu aiki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi salama masu ɗebo ruwa masu wanke-wanke masu zuwa cefane masu shara masu girki duka waɗannan su ne khuddam faminhum daga cikinsu akwai Anas ibn Malik akwai sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik wannan shahararren sahabi dangane da hidima da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama tun zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina Anas ke hidima da shi shekara goma uwarsa ta kawo shi ta ce ga ɗana ya maka hidima shine aka ce har suka gama wannan zama da suka yi tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su taɓa yin manzon Allah ya mai tankiya ba bai taba yin abin da za a ce me yasa kai kaza ba ko me yasa baka yi kaza ba saboda haƙuri irin na annabi sallallahu alaihi wasallama da kawaici da dattakun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda shi kuma yaro ne Anas mai hankali da nutsuwa radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyhi wa ala alihi wa sallam wa kana ala hawaijihi Anas dan Malik ya kasance shine mai kula da haja ma'ana duk bukatun annabi sallallahu alaihi wasallama ruwan alola ruwan tsarki ruwan wanka buta da za a saka mishi ruwa na sha abinci a karɓo mai a gida za a siyo mishi kaza ɗan aike duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi abinda Anas ke ke daukan dawainiya kenan Imam Muslim wata rana ya ruwaito hadisi yana cikin sahih Muslim irin haka an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Anas sai aka ji shuru Anas ya dade bai dawo ba kaga yayi abinda inda manzo Allah din mai yin fadan ne da ya mushi har sai da manzo Allah ya bi sawu can sai ya gan shi kawai yana wasa yana wasa kawai cikin yara da ya rike shi ce ina sakon da nake kai ce ina kan hanya ne <laughs> ai to ai bai isa ba ko manzo Allah kai burushi ce to je ka ka an so <laughs> saboda sauki irin na manzo Allah da kai ne kana zuwa kawai ta baya sai dai jumari kawai a kiya sai ka mare sannan ya rude sannan zaka tambaye shi ina sakon kaga ba zai baka amsa ba shi ko annabi murmushi kawai yace to shikenan je ka ansu yanzu ka aiki yaro kana jiran shi har ka bi sawu kuma ka je ka tare da shi akan hanya kawai suna wasan kasa ko suna ojiyo-jiyo ko suna ta hawa boris irin dai wasan nan na yara ai sai jikin shi ya game ba zai yi kawai da wuya shedan ya baka kai irin wannan sunna to mu dinga kulawa jama'a yara ba a hantar su ko duka ko zagi nasiha ake musu a ba su shawara a musu addu'a a nuna musu su ma mutane ne wannan ya tabbata ma a ilimi na psychology cewa yana ƙara musu basira yana sa su zama responsible da wuri idan yaro ya yi laifi mai kwan abu sai a ci bisa kake haka kai babban mutum ne ba ba ka ganin yanzu suwana suna ganin kana haka kannan ka za su rena ka to sai dinga jin shi'ur bil mas'uliyya sai dinga jin ashe is responsible ashe shi ma yana da wata karama da ya kamata ya tsare ta malaman psychology suka ce wannan yana ƙara ma yara mutunta kansu su dinga zama su ma yanzu suna da senso da ke tuna musu bai kamata na yi kaza ba in ina yi ƙananan nan da na ɗan girme su su ma za su raina ni amma in dai duka ne za a yaro to goma sai yayi yi dan yanzu nan kana cewa bari kada kai ya gama kuka zai ci gaba da yi saboda ba shi da memory wanda yake rike abubuwa permanently bai da shi random ne memory din shi duk abin da ake yanzu kawai shi yake tunawa <laughs> abin da aka ce mishi kai eh kar kai kaza ko to kafin gobe ya manta kuma wannan haka yake a ɗabi'a yara ne amma galibinmu muna da saurin fushi da kuma tunanin wai in muna haka shine tarbiya ba tarbiya bane ba tarbiya bane in fact a sunna ba a dukan yaron da bai kai shekara goma ba haka zo a cikin hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koya wa ƴaƴanku sallah a shekara bakwai in san kai goma ba su ba ku dake su to kaga sallah kenan abu mafi muhimmanci da ake a duniyar nan to ina kuma ga aiki ko yayi bari ko yayi wani laifi bai halasta a da kai ba sai dai in za a mishi wani punishment a mishi punishment yaro kuma baya wuce kawai ka dan mishi dan harara ko ka mishi wata ka faɗa mishi ta magana ta zulaya ko ka kyare shi bai wuce haka ko ka ce mishi ba zan magana da kai ba wannan ya ishe shi punishment ko kuma ka ce zauna nan ka tashi ya fa ishe shi dan in ka ce mai yaro ba nan ka gama takura shi <laughs> Allah shi kyauta sai malai yake cewa wa abdullahi ibn mas'udin sahibu na ali da kuma babban sahabi ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ibn ummi abdin sahibu na ali shi ke rike da takalmin annabi sallallahu alaihi wasallama wa siwaki da kuma aswakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda aka je da manzan Allah ya cire takalmi to shi zai rike idan manzan Allah ya neman takalmi shi zai tambaya haka aswaki wa uqbatu ibn amir al-juhani sahibu bagalati sai kuma sahabi uqbatu dan amir al-juhani Allah ya kara masa yadda shi kuma shike kula da ainihin bagla abin nan kenan taguwa abin hawa annabi sallallahu alaihi wasallama yaqudu bihi fil asfari shike jan linzamin wannan taguwa idan ana tafiya wa asla'u ibnu shuraik sahibu wa kana sahiba rahilati sai kuma asla'u dan shuraik shi ma ya kasance yana kulawa da kiwo na ainihin abubuwan hawan annabi sallallahu alaihi wasallam shike kiwon raƙuman ya kai musu ruwa ya kai musu abinci ya musu aski ya musu wanka da makamantansu wa bilal ibn rabah al muazzin da kuma babban ladan bilal dan rabah Allah ya kara masa yadda wannan ainihin ladani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shike shiga gaba idan ana tafiya shike kan gaba shine zagi na annabi sallallahu alaihi wasallam idan kaya ce to shi sai ya taka kenan kafin manzo Allah ya taka ta sallallahu alaihi wasallama shine manzo Allah ya bashi labarin cewa nayi mafarki na ganka a gaba na za a shiga aljanna shine malamai suka ce ba wai ana nufin zai riga manzon Allah shiga aljanna bane a'a za a tafi ne irin yadda suke a nan duniya shine akan gaba idan aka je aka bude kofa sai koma gefe to manzo Allah bismillah sallallahu alaihi wasallama ko idan ka san ko ana haka ADC ba haka suke yi ba gwamnatin nan ko ina suna kan gaba amma idan an je zai zauna na kujerar ogan ne zai tsaya ne a gefe ko amma zai riga ogan zuwa daidai inda kujerar take dan ya duba ya tabbatar babu wani matsala a jikinta wa sa'ad da kuma sa'ad mawaliya abubakar ne siddiq bilalu da sa'ad dukansu bararrun bayi ne na sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu wa abu dharrin al-gifari da kuma sahabi abu al-gifari wa ayman ibnu ubayd da kuma ayman shine dan gidan ummu ayman kenan wanda yake ce mata ummu aiman da muka karanta gashi nan yace ah, wa ummuhu ummu aiman muwaliya annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da uwarsa dukan su bararrun bayi ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa kana aiman ala matharatihi wa hajatihi aiman shine ke kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan wanka da bukatu ire-iren waɗannan isan da manzo Allah zai zagaya bayi ko ya wanka wannan matashi shi ke zuwa ya ɗebo ruwa ya kai kaga dukkanin su waɗannan sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima sai suka samu falala ta musamman radiyallahu anhum ajma'in faslun fi kuttabi malam ibn al-qayyim yace ga kuma wani fasli wanda ke ambatan marubuta sakatarorin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke mashi rubutu na wahayi da wasiku da saƙonni da makamantansu abubakar na'am wani usama din kenan eh wadda aka aura wa usama ba da suka maka ce maman usama oke mata yi kwarai ita ce kuwa yes na'am sai ce abubakar wa umar wa usman wa ali wa zubair wa amir bin fuhaira wa amr bin al-as wa ubay bin ka'ab وعبد الله بن الأرقم وثابت بن كيف ابن شماس وحنظلة بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواها وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص وقيل إنه أول من كتب له ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به kaji wannan duka manya ne saboda waɗannan 'yan boko ne kenan rubutu ne yake da haka sai wanda yake babba ya iya karatu yana da amana ya san ka'idojin rubutu da makamantansu kaga can ko akwai yara haji abubakrin ya yi manzo Allah sallallahu alaihi rubuce rubuce wa umar da kuma sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda wa usman da sayyidina usman wa ali sayyidina ali wa zubair da kuma sayyidina zubair dan awwam kaga duka waɗannan daga cikin as sabiqunal awwaluna min al-muhajirin daga cikin ainihin al-asharatul mubashshiruna bil janna sannan hudun farko yadda suke jera haka haka kuma suke jera dangane da halifancin kujera ta ainihin mulkin annabta da suka gada ta halifancin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma sahabi Amir ibn Fuhaira radiyallahu anhu sai Amr dan As wannan suna daga cikin manyan sahabbai har ila yau da Ubayyu dan Ka'ab Ubayy dan Ka'ab wannan babban alaramma ko wanda manzon Allah ya ce mishi Allah da kanshi ya aiko maman Usama oke mata yi kwarai ita ce kuwa yes na'am sai ce Abu wa Umar wa Usman wa Ali wa Zubair wa Amir ibn Fuhaira wa Amr ibn al-As wa Ubay ibn Ka'ab wa Abdullah ibn al-Arqam wa Thabit ibn Qais ibn Shammas wa Hanzalah ibn Rabi' al-Usaidi والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواها وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص وقيل إنه أول من كتب له ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به kaji wannan duka manya ne saboda waɗannan ƴan boko ne kenan rubutu ne yake da haka sai wanda yake babba ya iya karatu yana da amana ya san ka'idojin rubutu da makamantansu kaga can ko akwai yara haji abubakrin yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubuce rubuce wa Umar da kuma sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara musu yadda wa Usman da sayyidina Usman wa Ali sayyidina Ali wa Zubair da kuma sayyidina Zubair dan awam kaga duka waɗannan daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin daga cikin ainihin al-asharatul mubashshiruna bil janna sannan hudun farko yadda suke jera haka haka kuma suke jera dangane da halifancin kujera ta ainihin mulkin annabta da suka gada ta halifancin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma sahabi Amir ibn Fuhaira radiyallahu anhu sai Amr dan As wannan suna daga cikin manyan sahabbai har ila yau da Ubayyu dan Ka'ab Ubayyu dan Ka'ab wannan babban ma ko wanda manzon Allah ya ce mishi Allah da kanshi ko ya ce a gaishe ka ce wasammani ce kwarai ko ya kira sunanka sai sai fashe da kuka yana cikin sahih Bukhari da Muslim babban ma ne manzon Allah yana sallah wata rana sai wata aya ta dan mishi dan badu haka ya kasa tuno ta sai ya ruku'u da ya idar sai yake cewa ina ubayyu yace ga nan ya manzan Allah yace ya kana jin na ka kare baka tuna min ba shi ya manzan Allah wane ne na dauka ko an yi nasku ne an shafi ta ne wannan aya wane shi zai iya gangancin girin gidi shin yace bari ya gyara wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karatu to wannan shi ma marubuci ne yana daga cikin wanda suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubutu wa Abdullahi ibn al-Arqam da Abdullahi dan Arqam wa Sabit ibn Qais ibn Shammas babban dan aljanna wanda manzo Allah ya bashi aljanna lasisi kai tsaye manzo Allah ya bashi Sabit dan Qais manzo Allah ya ce min ahlil janna al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud suka rawaito amma shi ya samu matsala ne mata ba sa son shi so uku mata suna mai khuli saboda an ce ba shi da kyau ne yana da cin zanzana haka fuskar shi ba ta da kyan gani to wannan mata ta aure shi gari na wayewa ran da suka tare manzo Allah zai tafi asuba kawai sai ya ga mace a tsugune a kofar gidan shi yaya dai wace ce wannan tace la ana wala sabit ibn qais ce wallahi ba ni ba sabit ba bata gaida manzo Allah ba bata ce mishi tace wance ba dan aljanna ba ma ba gara ce fata su mutu tare su shiga aljanna ba amma duk bata ga wannan ba tace wallahi ba ni ba sabit manzo Allah ya ce me ya zafi mayar mishi da gonar da ya baki sadaki tace to gara dai haka ya ƙara auren wata haka ne ya dinga samun matsala da mata to Allah ya jarabce ka da wani hali ira ka sai ka hakuri shikenan yanzu ba ga shikenan ya wuce bai na aljanna abin shi ina fata mun gane wannan zaka iya samun kanka da irin wannan ka ga mata ko abokai ko a raina ka a cikin mutane saboda an ganka rago ko matsoraci ko mara wayau ko kuma irin na mata din wataƙila mata yanzu ba ruwansu ma da kyau aiko ba ruwansu da kyau ko muni inda kana da kuɗi kawai shikenan <laughs> ko kuma kai dan bariki ne ka iya surutu zaka iya sace imanin su gaba ɗaya shike sai daga baya su gane baka da ko kwandala ko to idan baka da surutu misali baka kuma da kuɗin kaga zaka samu matsala da su kenan sai kai ta hakuri kai kuma naka jarabawan kenan tun daga shi sahabi ma ya samu wannan matsala sabit ibn qais ibn shammas babban sahabi ne radiyallahu anhu wa hanzalatu ibn rabi'in al-usaidi da kuma al-mughirah ibn shu'ba da Abdullahi ibn Rawaha wannan mawaki ɗaya daga cikin kwamandojin yaƙin ainihin Mu'ta shahidi a wannan waje da kuma babban kwamanda babban general Khalid dan Walid general Khalid dan Walid go wa Khalid ibn Sa'id ibn al-As da kuma Khalid ibn Sa'id ibn al-As waɗannan dukkanin su suna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rubutun wasiku da saƙonni da yake aikawa wa qila wasu sun ce innahu awwalu man kataba lahu shi wannan Khalid dan Sa'id dan As shine farkon wanda ya fara yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubutun waɗannan wasiku wa Muawiya ibn Abi Sufyan da kuma Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu yana daga cikin wanda suke manzon Allah rubutu daga baya baya shine ƴan Shi'a saboda dakikanci da rashin kan gado ba su san abin da suke ba akwai wani hadisi ne da ya zo a cikin sayyid Muslim cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi wahayi sai aika a kira Muawiya ya zo ya rubutun sai Muawiya ya ce ina zuwa ashe cin abinci yake sai ya ci gaba da cin abincin shi bai taso ba har manzon Allah ya ji damuwa a ran shi sai ya ce kada Allah ya saka koshi da aka ce yana cin yana cin yana cin yana cin abinci sai daga baya ru sai suka ce ai kaga manzon Allah baya kaunar shi yana ya mishi baka addu'a kaga akwai wauta a cikin wannan idan da manzon Allah baya kaunar shi ya ce aje a kira shi zai rubutun bayan ga wasu da sai ce oke to na fasa naka bari in kira wani amma sai da ya jira shi zo mai sannan irin wannan addu'o'in a cikin the same sahih muslim aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wani lokaci ya rasulullah kakan yi fushi sai ka ga mutum bakan magana yace na roki Allah na ce ya Allah ni mutum ne idan raina ya baci na faɗa wani daga cikin sahabbai na bakan magana ko na tsine mishi ba tare da ya cancanci wannan tsinuwar ba ya Allah ka mai da ita ta zama addu'a ta alheri gare shi shikenan zaka duk wani wanda ma'ana cancanta ba kafiri ne shi to ba ya Allah baya tsinewa musulmi kai manzo Allah dabba ma bai da tsine mata ba an tsinewa dabba ya kar ta shiga cikin tawagar shi ko daka duk wanda kaji manzo Allah ya mashi irin wannan addu'a musulmi saboda ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci to karkiya ta zama addu'a alheri ne gare shi mun gane wannan sannan muawiya na daga cikin abin da za ka fitar a cikin wannan shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince da Muawiya kenan kamar yadda ya amince da duka sauran nan Ba ka ɗaukan mutum ka bashi sakatare confidential sakatare wanda zai rubuta wasiƙa a madadinka sai in ka yarda da shi ko a yanzu ne ko ba ka bane jama'a yanzu duk gwamnonin nan zai yi wani a cikin su ya ɗauki sakataren da bai da shi bai ce zo ka dinga mu rubutu a office ko karamin abin nan ne ma kai ko ma sun da ne a ofishin headmaster headmaster zai dauko wanda bai da shi ba alama kusanci ne da yadda eh, sai kai kuma ga sun ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace ah, aliyu duk wanda ya fada da shi ba la yuhibbuka illa mu'min wala yubghiduka illa munafiq haka ne wannan tana magana ne akan nawasi wanda suke kyama aliyu a matsayin aqida kyamarsa amma ba wanda duk suka faɗa da shi ba idan haka ne to har fatima ta shiga kaga ku dara ta ci gida kenan domin fatima a cikin hadisin bukhari sun yi faɗa da aliyu har ya fushi ya ban mata gida ma'ana har ta shi kenan kuma da manzo ta ce mishi wai wai na faɗi magana ne kawai shine ya fushi ne ko ce to ya je mana kaga ta yi faɗa da Aliyu to yanzu ita ma wannan hadisin ya ci ta kenan sa shi a dakikanci yana faɗan magana bai san meye meye lazimin ba ga manzo Allah bai ce mata ki shiga uku wanda da yake faɗa da shi kaza ne bai ma mata magana akan faɗan ba kwata kwata ashe kenan ya ya yanzu yayi ya karrata akan wannan faɗan cewa ana yin faɗan miji da mata da a cikin riwayan bai ce mata kar na ji labarin ku sake yin faɗa ba manzo Allah bai ce haka ba fita ya je nemo shi ya mai sulhu ya musu sulhu to yanzu kaga a ka'idan hadisi to wannan takarir ne cewa miji da mata za su yin fada babu komai amma suna fadan nan suna kaunar junansu ai shi kanshi fadan a cikin kauna ne da karshe me ke kawo fadan ɗaya zai ga cewa ne ɗayan ya mishi abinda bai kamata a ce kaunar da ke tsakanin su ta bari ya mishi haka ya wani zai ma kuma ya wani ta mu haka da abin da ke kawo fadan kenan kuma har wani lokaci za ga daga baya ma har bayan an sulhunta sai a dinga cewa to kai me yasa kace kaza ai kai kake ja muke yi har saki in aka yi ana zuwa ai haka ce me yasa me yasa kika bar na baki takardar nan da na baki da ba sai ki nade ta ki boye ba ba wanda ya gani to ai ka riga ka bani <laughs> eh har saki uku ana yi haka mace namiji su koma su yi su yi wani munafice munafice su ko su ga malamai abinda ba shine faru ba dan dai a gyara musu sono ake wannan ina fata mun gano wannan jama'a kenan mutumin da kai fada da shi ordinary fada wannan ba lazimi ne akan kana gaba da shi ba ta yi ma fadan kauna ne waɗancan fa da manzo Allah yake la yuhibbuka illa mu'min to mu kenan da mu annabi yake mu mu'mine insha Allah wanda muke san Aliyu so na gaskiya wala yubghiduka illa munafiq to nasi ba kenan waɗanda su kuma wai addinin su shine gaba da sayyidina ali waɗanda an yi zamanin da kullum sai sun tsine mai albarka ya daga yan shi'a na tsine wa sahabbai su kuma ka suke tsine wa sayyidina ali shida mutan gidan shi to waɗannan batattu ne irin yan shi'a daidai wa daida da su annabi yake a wannan hadisin ina fata mun gane jama'a wa zaid ibn sabit da kuma zaid dan sabit babban alarama wa kana alzamahum li hadha sha'an shine babban sakatare kamar ka ce shine sakataren babban sakatare na gwamnatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya yafi kowa lazimtan wannan aikin wa akhassahum bi yafi kowa kebantuwa da aikin gashi aka samali yake cewa kana hafizan labiban ya kasance mahaddaci ne mai kwakwalwa mai zurfin hankali aliman masani aqilan mai tunani sabata anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama amarahu an yata'allama kitaba yahudin liyaqra'ahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam idza katabu ilayhi ya tabbata cewa manzon Allah ya umarce shi da yaje ya koyi karanta rubutun Yahudawa ma'ana yaje ya koyi karatun boko ya koyi yaren Yahudu dan ya iya karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakonnin su ta'allamahu fi 15 yawman sai je cikin kwana 15 saboda addu'a da manzon Allah ya mishi ya iya wannan yare ya iya rubutu da karatu a cikin wannan yaren وقد كان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراء كما ثبت في الصحيحين ya kasance ya daga cikin wanda suka hada Qur'ani suka haddace Al-Qur'ani tun manzon Allah yana raye kamar yadda tabbata a cikin Bukhari da Muslim an Anas daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wa qad kataba al-wahya bayna yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi yana rubuta wahayi a gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a wuri guda ba waƙar shahida Zaidun al-Yamama wa asabahu sahmun falam yadruhu zaidu ya je yakin yamama wanda aka yi da su musailama kenan har wani makami wato kibiya ta same shi amma bata ji mai rauni ba wa huwa allazi amarahu siddiqu ba'da hadha bi an yatatabba alqur'ana fa yajma'ahu shine bayan wannan lokacin sayyidina abubakar ya umarce shi da ya hada qur'ani waje guda domin a yamama din nan an kashe alarmomi da yawa wajen guda 70 kuma shi shine gaba ɗaya jagoransu Allah ya sa ya tsira sayyidina Umar ya wa sayyidina Abubakar shawara lalle a san abin da za a kada Qur'ani ya watse idan alarmomin suka kare shine ya wa Zaid dan Sabit umarni cewa ya bi Qur'ani ya tattara shi yayi tabi yana tattara Qur'ani a wuri guda wa qala lahu yace mashi innaka shabun aqilun kai matashi ne wanda yake mai hankali la muka. ba mu da wata tuhuma akan ka wa qad kunta wahaya wahya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dama kuma kana rubutawa manzon Allah wahayi fatatabba alqur'ana fajma'ahu ka tattara Alƙur'ani ka bi sawun ƙur'ani ko ina yake a gun sahabbai ka tara shi wuri guda fa fa'ala ma amarahu bihi siddiq sai ya aikata abin da sayyidina Bakar ya umarce shi fa kana fi zalika khairan khairun khafif wannan ya kawo alheri mai yawa wa na istanabahu umar marrataini fi hajjataini ala almadina umar ya bashi wakilci ya nada shi kantoma wanda ya rike mishi garin Madina har su biyu idan Umar za shi aikin haji wastanabahu lamma kharaja ila Sham ainihin wato Umar kuma ya ƙara bashi wato aikin kula da ƙasar Madina sanda ya tafi ƙasar Sham wannan ziyara da ya kai ta aiki wa kadhalika kana Uthmanu yastanibuhu ala al ta aidan haka sayyidina Uthman ya kasance yana bashi jiran ƙasar Madina yana bashi wakilci a Madina wa kana aliyun yuhibbuhu sayyidina ali yana kaunar shi kwarai wa kana yu'azzimu aliyan shi kuma yana girmama sayyidina ali wa ya'rifu lahu qadarahu ya san da sayyidina ali wa lam yashhad ma'ahu shay'an min hurubihi bai je kowane har yaƙi daga cikin yaƙi-yaƙin da sayyidina ali yayi sufin da ainihin wato jamal da makamantansu ba bai je ba yana cikin waɗanda suke sanya itizalin fitina akwai sahabbai waɗanda suke su wajen sittin ko kuma a ce su ne shahararru daga cikinsu wajen guda sittin amma su suka fi yawa ma a cikin ainihin rigingimu waɗanda ba su shiga wannan fitinar ba za ka ga ibnu abdulbar ya kawo sunansa a cikin Al'awasin, da kuma ainihin malam ibrahim alwazir da kuma a cikin littafin albidayatu wannan na ibnu kasirin yayi bayani akan su ɗaya bayan ɗaya waɗanda babu ruwansu da fitinan nan irin su eh? ibn al-arabi a cikin al ko irin abdullahi dan dan umar irin su Muhammadu dan Maslama irin su shi wannan din da makamantansu ba su shiga wannan fitinar ba baki ɗaya sun koma gefe ne wanda wannan kuma su ne as'adul fi'at su suka fi kowa gaskiya a cikin dukkanin ƙungiyoyin wannan shine ta hakikin magana domin a hadisi ne a cikin sayin musulun manzo Allah yake cewa kiyama ba za ta tashi ba har sai wasu ƙungiyoyi guda biyu sun yaƙi junansu wanda kuma aƙidarsu ɗaya la taqumu sa'a hatta taqtatila fi'atani dinuhuma wahid to duk sanda aka samu wasu tawaga al'umma iri daya suna fada to abin da ya kamata kai in irin su ne ka koma gefe kaka shiga fada shiga wa kowa shine daidai kar ka shiga wa kowa fada saboda zai zama wata shubuha ce kamar ta faru gare su ko wani kuskure ko rashin fahimta ko kuma wani ya sa wani son zuciya sai a kiyale shi akai amma dai addini yana nan guda daya sai a koma sai suka koma gefe ba su shiga faɗan ba kaga da yana girmama sayyidina ali yana ganin mutuncinsa yana ɗaukaka darajarsa amma bai shiga wannan faɗa ba haka muhammad dan maslama lokacin sai je samu takobi na katako da shi yake yawo yace idan ana so ya shiga wannan faɗa sai an kawo mishi takobi wanda in zai sari kafiri za ta nuna mishi cewa wannan kafiri ne ta zama tana da wani wato detector kenan da dinga bayyana wannan kafiri ne sai ya sare shi ce in kuma ya kai wannan ta ce mishi wannan mumini ne sai ya kyale shi ce a kawo mishi wannan takobin in ba ka ba zai ba zai yakin ba kawo ko ai babu wannan takobin ina jin har yanzu babu ita ko da yawan technology nan Wannan in kai haka za ta ce kafiri ta zama na ƙasa salihu kenan ko ya ce ba zai wannan faɗan ba wasu kuma suka ma bar gari ga baki ɗaya suka koma gefe wato abubuwa ne suka faru tsakanin sahabbai Allah ya riga ya kaddara su Allah shi gafarta musu ga baki ɗaya sai ya ce wata akhara. ba'adahu hatta tuwfiya sanata arba'ina kuma ya jinkiri bayan sayyidina ali ya rasu shekara ta biyar bayan hijira wa huwa mimman kana yaktubu al-masahif al-a'imma kuma shine wanda ya kasance daga cikin masu rubuta waɗannan masahiful a'imma qur'anan nan da aka aika su allati nafaza biha usman ibn al-affan ila sa'iril afaqil lati allati waqa'a ala tilawati tabqa rasmihin al-ijma'u wal ittifaq qur'anan da aka aika su garuruwa din nan waɗanda kuma yanzu aka yi ijma'i akan da su ne ake rubuta alqur'ani da su ake karanta shi wannan da ake cewa rasmul usmani shine shugaban kwamitin da suka yi wannan aiki dan kwamiti ne na manyan alarmomi masana alqur'ani yanzu Allah ah, sayyidina Umar ah, sayyidina Usman ya kafa Zaid dan Sabit shine jagoran wannan kwamiti din su suka yi wannan aiki na tattara alqur'ani da haɗa shi wuri guda sai mala yake cewa ah, faslun sai kuma ga fasli na gaba fi kutubihi sallallahu alaihi wasallama allati katabaha ila ahli islami fi shara'i dangane da littafan da manzon Allah sallallahu alaihi ya rubuta zuwa ga masu mazuwa musulunci yana musu bayanin shari'o'i faminha kitabuhu fi sadaqati allazi kana inda Abi Bakr akwai rubutun da manzon Allah sallallahu alaihi ya yasa aka rubuta wanda ke bayani akan zakka wanda sayyidina Abubakar ke rike da shi wa katabahu Abubakar li Anas ibn Malik sayyidina Abubakar ya sake rubuta wannan sako ga Anas dan Malik lamma wajjahu ila al-Bahrain so lokacin da ya aika shi zuwa kasar Bahrain wa alaihi amalul jumhur daukacin malamai da wannan sako ne suke aiki gashi a ƙasa malam yace akhrajahu al-Bukhari Bukhari ya fitar da kissan wannan ainihin hadisi a cikin mujallar na uku shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai fi zakati a cikin kitabun zaka babu la'ardi fi da kuma wa babun layu jima'u baina mutafarrikin wa layu yufarraqu baina mujtama'in babun da ke bayani akan ba a raba dabbobi ko kayan zakka wanda suke a haɗe ko kuma a haɗa wanda suke a rabe can a raba don ka a yi zakka nan kuma a haɗa wai don su kai zaka. da kuma wa babu ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiya babun da ke bayani akan inda aka samu watan garke na mutane guda biyu to za su koma ne kowa gwargwadon abin da yake da shi a cikin ainihin wannan garki kowa za a ɗauki percentage na gwargwadon abin da yake da shi wa babu man balagat indahu sadaqatu bintu mukhadin wa laysat indahu da babun da ke bayani akan wanda yake sadakar shi zakkar shi zai bada yar mai ainihin a mai barbara yar da wata ke barbara ne kama a ce yayi yayayya kenan ko kuma ya zama bayi da ita wa babu zakatul ghanami da babun da ke bayani akan zakkar ainihin wato dabbobin gida busashi wa babun la harfi fi sadaqati harima wala zati awar wala taisin illa ma sha al musaddaq babun da ke bayani akan cewa ba a karɓa a wajen ba da ainihin wato zakka ba ansar sarra gargajajjiyar tsohuwa guzuma ko kuma wata take da aibi ko kuma wanda yake shine kalaldi shine jagoran babban bujumin garken sai idan mai bayar da zakan ya yadda zai bayar da waɗannan ɗin ko kuma idan wajen wancan marasa lafiyan ne sai in shi mai karɓan ya yadda wafi sharika da kuma ainihin kitabu sharika babu ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiya fi sadaqa irin da wancan babu wa fil hiyali a kitabul hiyal kuma babu zakati wa alla yufarraq baina mujtama'in wa la yujma' baina mutafarriqin khashyata sadaqa min hadisi abdullahi ibn al-musanna imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin daga ainihin riwayan abdullahi dan musanna haddathani sumamah ibn abdullahi ibn anas fumamatu dan abdullahi dan anas ne ya bada labari anna anasan cewa kakan shi anas haddasahu ya ba shi labari wa abdullahi ibn al-musanna mukhtalafun fi abdullahi dan musanna akwai sabani game da shi lakin taba'ahu alaihi hammad ibn salama inda abi Dawuda. hammad dan salama ya biyo shi akan wannan riwaya a wurin al-imam abu Dawuda a cikin lamba hadisi na 1567 farawahu an sumama shi ma rawaito shi daga sumama wa rawahu ahmad fi musnadihi imam ahmad ya fitar a cikin musnad ɗinsa a cikin shafi na saba cikin lamba hadisi na biyu qala haddathana abu kamil haddathana hammad qala hammad yace akhastu hadha alkitaba min sumama ibn abdullah ibn anas an anas anna ababakarin fa zakarahu ya ambace shi da wannan isnadin ina fata mun gane wannan to littafi na farko kenan daga cikin tafan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakonnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa min wa ah, ah, kitabuhu ila ahli yaman sai kuma littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa mutanen kasar Yaman huwa al-kitabu alladhi rawahu Abu Bakr ibn Amr ibn Hazm shine sakon da Abubakar dan Amr dan Hazm ya ruwaito an abihi jaddihi daga baban shi Amru daga kakan shi Hazm wa kazalika rawahu al-hakim fi mustadrakihi hakim ya fitar da wannan ainihin riwaya irin haka a cikin mustadrak al-sahihaini wan nasa'i haka imam an-nasa'i ya fitar da wannan riwaya wa ghayruhuma da wasunsu musnadan muttasilan da isnadi cikakke har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa rawahu abu dawuda wa ghayruhu mursalan abu dawuda da waninsa su kuma suka fitar da riwayan amma da isnadi mursali wa huwa kitabun azimun ibn liqaym yace wani littafi ne mai matukar girma fihi anwa'un kathiratu min al akwai bayanai da dama na fikihu wa fi zakati game da zakka wa diyati game da ainihin diya wal ahkami da hukunce hukunce wa zikril kaba'iri da ambatan manya manyan zunubai wa talaƙi da bayani akan saki wal itaq da bayani akan yan tabayi wa ahkami salati fi thawbil wahid da hukuncin yin sallah da sulle tufa ɗaya wal ihtiba'i wal ihtiba'i fihi da hukuncin lulluba cikin tufa guda wa masil mushafi da hukuncin shafa takaddan alqur'ani wa ghairi zalika da wasu makamantan abubuwa ire-iren waɗannan qala al-imam ahmad malam ibn qayyim yace imam ahmad dan hanbali yace la shakka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama katabahu babu shakka akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan littafi wahtajjal fuqaha kulluhum bima fihi min maqadir diyat malan fiqh suna hujja da dukkanin abin da ke cikin shi na ainihin sanin kimar diya wa minha kitabuhu ila bani zuhair akwai littafin kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka rubuta aka aika ma banu zuhair wa minha kitabuhu alladhi kana inda umar ibn al-khattab fi nasb zakati min fi nusabiz zakati wa ghairiha da kuma littafin da ke hannun Umar dan Khattab game da ainihin nusab shine nisabin zakka da wasu abubuwa makamantan waɗannan to a can baya inda yace rawahu Abu Dawuda wa rawahu Abu Dawuda mursalan malam Arnaut sun sauke lamba yace akhrajahu Malik Malik ya fitar da shi a cikin mujallad na hudu shafi na biyu na ainihin wato muwadda kenan a cikin shafi na 849 eh, fi awwal kitab al-uqul a farkon littafin da ke bayani akan diyya mursalan ya kawo shi da isnadi mursali mukhtasaran kuma a takaice wa wasalahu bi tulihi an-nasa'i shi ko nasa'i ya kawo shi da cikakken isnadin sa a cikin juz'i na 8 shafi na 57 da kuma shafi na 58 fil qasama a cikin kitabul qasama babu dhikru hadisi amr ibn hazm fil uqul babun da ke bayani akan ambatan hadisin Amr dan Hazmin wanda yazo game da ainihin wato diyoyi wal hakim hakim ne saburi ma fitar da shi a cikin mujallad na 1 shafi na 397 wad darqutni da Imam darqutni a cikin shafi na 276 wa Ibn Hibbana haka na Ibn Hibbana ya fitar da wannan riwaya a cikin lamba hadisi na 793 wal Baihaqi imam al-baihaqi a cikin sunan al-kubra kenan mujallad na hudu shafi na 100 eh, shafi na 89 min hadith al-hakim ibn musa an yahya ibn hamza an sulaiman ibn daud qala sulaiman yace haddathani az-zuhri an abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm an abi daga abubakar dan muhammad dan amr dan hazmin daga baban shi muhammad dan amr kenan daga kakan shi amr dan hazmin an jaddihi qala jaddi nashi yace qala ibn turkumani ibn turkumani yace hadha yace ifjahir naqi yace qultu ni a turkumani ibn turkumani sai nace fil kamali lil hafiz abdul gani ya zo a cikin tafin al-kamal fi rijal na al-imam al-hafiz al-azdi al-maqdisi al-misri abdul gani yace qala ad-darqutni al-imam ad ya anhu sulaimana hadithu an zuhri an ruwaito hadisi daga Sulaiman ɗin can Sulaiman ɗan Dawud daga Zuhuri an Abi Bakr ibn Hazmin daga Abubakar ɗan Hazmin al-hadith tawila hadisin nan mai tsawo la yathbutu anhu bai tabbata ba daga gare shi wa qala ibn al-Madini ibn al-Madini yake cewa munkarul hadisi wa da'afahu wa da'afahu ibn adarin eh, ibn eh, al-Madini yake cewa wancan mutumin wato ah, Sulaiman ɗan Dawud kenan wanda aka ce an yi saɓani game da shi ya ce ah, munkar hadith hadisin shi abin kyama ne sannan kuma wadda afa ya raunata shi wa qala ibn khuzaima imamul a'imma ibn khuzaima ya ce la yuhtajju bi hadithi idan farada duk inda ya ruwaito abu shi kadai ba hujja da shi wara wan nasa'i hadha al min hadisi yahya ibn hamza shi ko nasa'i ya fitar da shi daga riwaya yahya dan hamza an sulaiman ibn daud an zuhri ثم رواه من حديث يحيى an Suleiman ibn Arqam an az-Zuhri thumma qala bayan da ya kawo shi da isnadojin nan guda biyu sai ya ce wa hadha ashbah wannan nabiyin ashbahu bisawab riwayan Yahya an Suleiman ibn Arqam an az-Zuhri wa Suleiman ibn Arqam matrukul hadith yace amma dai Suleimanu abun watsi ne a cikin hadisi wa zakara al-Mizzi fi atrafi Mizzi ya ambata a cikin atraf shine tuhfatul ashraf kenan limarifati atrafil sunan littafin menzini babban littafi mujalladi goma sha shida hadha alhadithu thumma fi atrafi hadha alhadith thumma qala yace bayan da ya kawo shi sai ce rawahu abu dawud fil abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabul marasil an harun ibn muhammad an abihi an ammihi an abihi wa ammihi daga harun dan muhammad daga mahaifinsa da kawunsa kilahuma da mahaifin da kawun an yahya ibn hamza daga ya dan hamza an suleiman ibn arqam daga suleiman dan arqam an zuhuri daga zuhuri thumma qala sannan sai yace wa an ibn hubaira daga ibn hubaira yace qara'atu fi asli yahya ibn hamza na karanta a cikin asalin kwafin yahya dan hamza sai na ji yace haddasani suleiman ibn arqam bi isnadihi nahawahu suleiman dan arkam ya bani labarin nan da isnadin sa kwatankwacin wannan wa an al ibn Musa an Yahya ibn Hamza an Sulaiman ibn Dawuda an Zuhri nahawu shi ma wani isnadin ne wa qala Abu Dawuda Abu Dawuda yace wa hadha wahmun min al ya'ani qawluhu wannan mutumi yayi ainihin bankaura faɗin da ya cewa uh, ibn Dawud wa fil ya zo a cikin mizan lil zahabi qala abu da qala abu zur'at ad-dimashqi a cikin mizan yace abu zur'a ad-dimashqi yace as-sawabu sulaiman ibn arqam wa qala abul hasan al-harwi yace abin da yake daidai shine a ce zaidu dan arqam shi ko sulaiman al-harwi abu abul hasan sai ce al-hadithu fi asli yahya ibn hamza an sulaiman ibn arqam ghalatun alayhi hakam wancan hakan. alhakam ibn musa ya yi kuskure wajen riwayan wannan hadisi daga ainihin wato suleiman dan dawud daga zuhuri qawluhu yace ya'ani qawluhu ibn dawud haka ne ko wa qala ibn manda ibn manda yace ra'aitu fi kitabi ya ibn hamza bi khatihi an suleiman ibn arqam na gani a littafin yahya ibn manda a tafin ibnu manda ce yahya dan hamza da rubutun hannunsa an sulaimana ibnu arqam an an zuhri daga zuhri wa huwa sawab wa qala salihu hazra salihu hazra ta yace haddathana eh, duhaymun qala duhaym yace nazartu fi asli kitabi yahya haditha amr ibn hazm na duba asalin tafin yahya dan nagari san ardan hadan fi sadaqat fa idha huwa sulaiman ibn arqam sai na ga Suleiman dan Arkam ne wancan matrukin qala sai ce qala salihu salihu ce fa kataba hadha kalama an muslim ibn hajjaj sai ya rubuta wannan sako daga muslim dan hajjaj cewa ga abin da aka gani wa qala zahabi zahabi yace tarajjana tarajja an al-hakama wahima wala budda ya an karkata akan cewa hakamu dan Musa ya kuskure babu makawa cewa ku kuskure a cikin wannan riwaya fal hayith idan da'iful isnad hadisin yana da raunin isnadi wannan hadisi riwaya amru, ibn hazmin an abihi an jaddihi game da ainihin wato doguwar kissa da ke bayani akan a diya da zakka da makamantansu sai dai galibin gaɓoɓin suna da shawahid nasu na kansu wanda suka tabbatar da su don haka kar mutum ya firgita in ya ji an ce haka saboda kowace gaba ka ɗauka in Allah ya so zaka iya samun mata abin da zai goyi bayanta a cikin ainihin maganganu na malamai a cikin riwayoyi na malama su riwaya ingantattu ina fata mun gane can kuma da yake littafin da hake hannun Umar na Nusb zaka wa gairi ha yace akhrajahu Abu Dawuda Abu Dawuda ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi a cikin lamba hadisi na 1568 da Tirmidhi a lamba ta 200 621 da Ibn Majah a ainihin wato lamba hadisi na 1898 min hadisi Sufyan ibn al-Husayn daga riwayar Sufyan dan Husayn an Zuhuri daga Zuhuri an Salimin daga Salimin an Abihi daga baban shi wa kenan Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Umar shine baban shi Salimu sai ce faslun fi kutubihi wa rusulihi ila sallallahu alaihi wasallama ila muluk littafin da ke bayani faslin da ke bayani akan wasiqu da kuma saƙonnin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na eh haka yake anawa rusul ɗan saƙo da ɗan saƙon da ya aika littafan da kuma ɗan saƙon da suka kai su waɗanda aka kai wa sarakuna lamma raja'a min al biya. bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Hudaybiya haka ake karanta shi da ma ba a cewa Hudaybiya al-Imam Shafi'i ya magana akan cewa wannan ya daga cikin kurakuran malaman hadisi shadda ga lafazin Hudaybiya su ce Hudaybiya malaman hadisi suna faɗa haka amma kuskure ne sunan wajen Hudaybiya ne bitashil sai ya ce bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya karanta ya rubuta kataba ila mulukil ardi ya rubuta wa sarakunan ƙasashe wa arsala ilaihim rusulahu ya aika musu da manzanninsa ‘yan saƙonsa fakataba ila malikin rumi ya rubuta wa sarkin rumawa a yanzu rumawa za ka iya cewa asalin ƙasar da ada ake ce ma rum ɗin ta haɗa da ƙasashe ne yanzu irin su ƙasar girka da ƙasar rasha ƙasashen ainihin wato afghanistan da makamantansu wannan ƙasashe da suke gefen gabashin kogin da ake cewa baharul mayyit da kuma baharul abedil mutawassit wanda wasu su yanzu kasashen turawa ne ma'ana kasashen Europe ne wasu kuma kasashen Asiya ne to a lokacin akwai daula mai karfi wanda ake cewa daular Rumawa wanda manzo Allah yake cewa za ku tabin take-taken Farisa da Ruma ko suka ce Farisa da Ruma yace to su waye mutane in ba su ba za ku take taken waɗanda suke gabaninku daula ce mai ƙarfi sarakuna ne wanda suke suna da civilization suna da ƙwarewa a ilimi da bincike da ƙarfin soja da tattalin arziki da kafirci da suna ganin suna da architecture da komai sun kai matuƙa ba sa kallon laraba a matsayin wata tsiya sai manzon Allah sallallahu alaihi ya aika musu da wasiƙa faqila lahu sai aka ce da shi innahum la yaqra'una kitaban illa idza kana maktuman ba sa karanta wasikar da babu hatimi kaji yan boko kenan ko ko yanzu ne zaka yan boko wasiƙa dole sai an sa a letter head dole sai an sa abin nan kaza an yi wane ne saboda yan boko ne za su ce komai sun gani a rubuce ba sa an san magana da baka kuma ba sa an san magana kawai a rubuta a takarda haka nan kawai a kai musu sai an sa hatimi sai an yi sai an sa seal irin security seal din na manya shi ake sakawa da aka ga manzala sallallahu alaihi haka fattakhadha khataman min fidda sai ya yi zobe na azurfa wa nukisha alaihi thalathatu asturin aka mishi zane layi uku muhammadun satarun kalmar muhammad alayi guda wa rasulu lafazin rasul shima satarun alayi guda wa allah sai kuma lafazin Allahu ismul jalala shi ma alayi guda ma'ana Muhammadun Rasulullahi kenan ko sallallahu alaihi wasallama wannan daga cikin dalili akan cewa za a iya kwaikwayon wani abu na ci gaba a gun wasu waɗanda ba musulmai ba da gwargwadon amfanin shi a rayuwar duniya ku ji wannan da gwargwadon amfaninsa kaga wannan hatimi ne su suke yi su suka saba da shi daga nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa wannan diplomasiyar rayuwa ce bari ya karba kuma babu wani abu da ya bayyana na barna a cikin sa sai ya karba da haka dole abubuwan da su dinga zuwa a cikin rayuwar musulmai wanda suke ba na musulmai ba ne asali origin ɗinsu sai an samu malamai sun ninga tantance ya ya kamata a mu'amalance su kuma ko waɗanda suke suna da adura kuma darar ɗin ya galabaici amfaninsu to waɗannan za a yi watsi da su akwai waɗanda suke suna da manafe Manafe ɗin sun galabaici adrar ɗin to waɗannan kuma da gwargwadon wannan manfa'ar za a yi amfani da su misali irin waɗannan na'urori devices da gadget da muke amfani da su tun daga na'urar salula ce waya tafi da gidanka ta hannu ko TV da makamantansu za mu ci amfanin sai da gwargwadon abin da yake na alheri kawai abin da ya wuce haka ba to ya fada cikin mahzur ina fata mun gane wannan jama'a mu kula da wannan sai daga cikin qawaid da yan bid'a suke ruda mutane game da shi sai ce to in ka ce yanzu kaza kaza da muke amfani da shi ai shi ma na turawa ne ya za a ce ba za a koyi da su ba eh za a ba za a koyi da su ba shine asalin kaida amma za a mori abin da yake abun morewa ne wanda ba nasu bane kawai abu ta hannunsu ne yana da gaske abubuwan duniya ne da Allah ya sahale wa mutane sun yi shi ne ba don su kafirai ne. sun yi shi ne saboda su mutane ne sun bi ainihin asbab da Allah ya haifar kai ma ka ba asbab din zaka iya yi yanzu ba sun yi mota bane don su kafirai ne kaga ta da bambanci da cross kenan ba sun yi ainihin hansa don su kafirai ne. daga tana da bambanci da badujala wanda suke kadawa saboda su kafirai ne ba za a ce ai koyi da su a duka ba a'a to haka yadda ake noma a ƙasar musulmai haka ake a ƙasar arna idan arna suna cikin noma sai suka gano wata dabara ta musamman ta yin noma suka kawo trakto suka kawo garmar shanu wadda ake tura shanu da ita suka kawo man feshi da sauransu duk wannan sun gano ne saboda bincike da suka yi na ilimi wannan ma muna da kwatankwacin shi anan kuma muna da fatanyar mu da garma gara da gasu nan duk muna da su muna da makera da suke yi muwa wannan technology ne da haka wannan bai da alaka da kafirci ko musulunci abu ne na rayuwar duniya ina fata an fahimci wannan amma wanda ke da alaka da kafirci ko musulunci to nan dole dole a yi wamtazul yau dole a bambanci me yasa suke sa cross saboda su kafirai ne yasa suke yin kida saboda al'ada addinin su ne na kafirai kuma kana salatuhum indal baiti illa mukan wa tasdiya wannan ba za a koyi da su ba me yasa suke rike tarbi saboda addinin su ne na ainihin wato manyan malaman su fastoci me yasa suke aske gemu saboda suna wa annaba da suka zo musu da wahayi ne to dinnan ba za a koyi da su ba ko ma ka bibi waɗannan maganganu a cikin littafin iqtida'us usratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim na babban shehi na musulunci ibnu taymiya Allah ya kara mishi rahama da gafara lokaci ya kure za mu saurara anan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah karfe 8 da rabi kamar irin yau za mu ci gaba in Allah ya so cikin wannan azumi za mu dinga yin wannan karatu na zadul ma'ad litinin talata laraba alhamis kullum waɗannan kwanaki karfe 8 da rabi in Allah ya so waɗannan kartuka kamar da aka gani za mu dinga yin su a loudspeaker yadda aka saba kuma kowa na iya zuwa ya saurara ɗaliban darul hadisi kuma za mu ci gaba da yin karatunmu insha Allah asabar da lahadi shine iktida usratul mustaqim daga ranar asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu shi ma karfe 8 da rabi